Gwamnatin jihar Plateau ta buƙaci al'ummar jihar da su rungumi zaman lafiya bayan wasu hare-hare da satar shanu da ke aukuwa wasu sassan jihar cikin 'yan kwanakin nan. Daraktan hulɗa da manema labarai da jama'a a ofishin gwamnan jihar Plateau Emmanuel Nanle ya bayyana takaicinsa kan sake barkewar rikici da ake samu a wasu ƙananan hukumomin jihar ta Plateau. Domin idan an ci gaba da irin hare-haren da ake kaiwa wannan ya je ya noke sannan ya tsare wannan wannan kuma ya komo shi ma ya noke tsare wannan ba za a samu cin gaba ba. Rikicin ya fara ne tun ranar Litinin inda wasu da ba a tantance ba suka kashe mutane uku a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Basa. Rana Joseph Basha, yaran yayana sun je kwashe masara a gona suna dawowa sai sun tayar a takin nasu a hanya. Sun su shida ne a mota sun kashe mutum uku sai yara biyu nashi sun yi Daya yaro ya kwana a daji kusan harbe ko an kai su asibiti so bayan present yanzu yana na hospital ya kuma an ciccire su bullet a kafan yana gida. Shugaban kungiyar matasa ta Junda Jam Alhaji Sa'idu Mai Kano ya ce an sace musu shanu fiye da ɗari. An tura sanu ɗari da biyar karamar hukumar Jos South da ke jihar Filato. Muddin ba a daina sashe-sashen sanu da ake yin nan ba. To lallai fa zaman lafiya zuwan shi yana da wahala. domin fulani nan sun dogara ga allah sun dogara da dabbobinsu ina kira ga shugaban kasar najeriya da kuma hukumomin soja da 'yan sanda na sama da sss su duba halin da muke shiki a jihar filato kar a tura sojoji da sauransu a kai su north east kawai a jihar Plateau a cikin damuwa ba. Shi ma wani da ya buƙaci saka ya sunansa ya shaida min kisan wasu matasa biyu a ƙauyen Bak da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi a jiya da dare. Labunan kular waje na jiya akwai matasa biyu daga wani gida a wurin Abakme suna kan jin wuta kenan suna duba shanu sai ka zau an bindige su lokaci guda ka kashe su shine an dauke shanu guda goma sha. ina kawai ba ba san ma su waye ba ba ba samun da hannu fara shanun ba ba. To amma a cikin 'yan kwanakin nan su ma Fulani sun ce an sace musu shanu fiye da ɗari kuma an shiga da shi ta wajen foron ɗin ne. Da nake magana ce na mu dai sojojin da sun ta zuwa suna duba wai suna cikin shanu mu kuma har ga Allah ni kamar ni da ban ji labarin inda aka wuce da shanu ba. Daraktan hulɗa da manema labarai na gidan gwamnatin jihar Plateau Emmanuel Nanle ya ce jama'a su riƙa haƙuri da junansu. Masu tafiyan gonaki ba sa iya tafiya. masu kiwo ba sa iya taɓin kiwo so wannan abin ba biyan bukatan kowa take yi ba babban kirare ga jama'a duka shine a yi haƙuri da juna allah ne ya yi mu kuma gaba ɗaya dole mu zauna a wuri ɗaya kamar da allah ya samu babu abin da zaka ga wanda idan arziki ba ta kawo ba siya za ta kawo dole mu yi haƙuri da juna mu dubi idan mu dubi juna da sanin cewa dukkan mu mutane ne wanda Allah ya shi ya yi mu sai mu ga yadda za mu zauna tare Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria lafiya al'umma ta filato kungiya zama lawan lafiya shine cigaban najeriya mu zauna lafiya kasar mu guda ɗaya kai da ni